Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya yau daga nan Daily Trust. a shekara ta 2024 din nan yana daga cikin abin da muka kafa dan ba shine muna so mu fito da wasu dokoki da za su inganta muhalli da abin da ya shafi abinci da abin sha a jihar Bauchi wadda sun kai wajen guda 36 to ɗaya daga ciki abin da ya shafi tsaftar abinci sai muka fara da abubuwan da kusan su ne aka fi mu'amala da su rake yana ɗaya daga muryar Dr. Ibrahim Kabir kenan shugaban hukumar bada kariya da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi Rahotanni daga jihar Bauchi na bayyana cewa gwamnatin ta a niyyar tantance da shiga harkokin sayar da rake a jihar. Wasu ma cewa suke yi ana shirin baiwa duk wani mai sayar da rake katin shaidar sana'ar rake wato ID card. Sai dai abin tambayar anan shine menene abin da ya sa gwamnatin wannan aiki? Yaya masu sana'ar raken suka karɓi wannan yunkuri? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Ku biyo mu sannu a hankali. Da farko dai ga wakilinmu abocin Yakubun da bayanin abin da ake ciki dangane da shigar gwamnati harkar sayar da rake a jihar Bauchi. Sunana Hassan Ibrahim, yanzu haka ina kasuwar sai da rake da ke cikin tsakiyar garin Bauchi wacce ke anguwar Fadamar Mada, inda ɗaruruwan 'yan kasuwa masu sai da rake da kuma masu tallansa a cikin gari suka taru suna gyara raken domin ci gaba da harkokinsu kamar yadda suka saba a hukumar tsabtace muhalli ta jihar bauchi wato bauchi state environmental and sanitation agency basefa ta kirkiro wasu ka'idoji ko kuma wasu dokoki wanda take so masu sai da rake su fara amfani da wa'annan dokoki wannan dokoki sun hada da yin amfani da leda wajen wato rufe rakensu a lokacin da suke tallansa da kuma daina amfani da ruwa wajen ruwan da suke wanke raken kuma su yi amfani da shi wajen zagawa wato yi amfani da shi a bayan gida da kuma batun yawo da kwanduna domin tattara bawo da sauran datti da raken yake haifarwa a kan tituna na ji ra'ayoyin wayanda su masu wannan sana'a kuma ga abin da suke faɗi ni dai suna na Yusuf Ladan. Me sana'ar ka? Sai da rake. Alhamdulillah. Abin da suka zo suka faɗa jama'a da yawa sun yi maraba da shi. so amma kuma kalubale ne guda ɗaya waɗanda lokacin da suka zo suka faɗa hmm. a lokacin an rasa wanda zai faɗa musu wannan kalubalen ko matsalar sai daga bayan sun fita sun tafi kasuwa ta kaure kalubalen ba na abu ne, maganar wani rufe leda ne rufe leda kowa na magana cewa a baya ma an yi an rufe leda amma kuma fa ba a ciniki saboda shi rake abu ne na ban sha'awa wani sai ka zo wuciya da shi hmm. zai gani ya ce mai rake ban ma yin sai da raken nan ba amma ya kyau tsaya ka bani hmm. amma idan aka rufe leda ba a ganin wannan raken ba za a gan shi yadda ya kamata ba to wannan shi kadai ne a cikin abubuwan da suka zo da na farko an ce a daina barin rake na bushewa domin ni ma na gamsu da wannan bushewar rake shine kuda yake samun dama ya zauna a kai abin da ya ga dama amma muddin kana sa ruwa kuda ba zai samu zama ba sunana Abdulwahab eh kiya ba kenan na'am amma gaskiya shawarorin nasu mun gamsu da su kuma mun ji daɗi sosai dan sun ba mu gyara sosai kuma na karuwa rayuwar kasuwar mu gaskiya falallahi hamdu mun yi na'am da wannan abu gaskiya gyaran me suka kawo sun kawo mana cewa mu tsaftace kayan mu saboda mu'amala da muke yi da jama'a wajen cin kayan abincin hannunmu da suke muke sayarwa da keke kowa yana mu'amala da shi sosai kuma dole mu kiyaye mu tsaftace mu ma kan mu za mu ji daɗi ko kai ka kayan ka ne in dai ka tsaftace kai ma za ka ji daɗin sayarwa ko mai saya in ya zo ka san kayan ka ne a tsaftace yake zai zaro ya kare shi ya ba awa ya saya to amma muna farin ciki da wannan abu suka mana kuma wannan kamar gyara ne ma ya dace ma a hakan ma ko da ba su zo ba to amma da suka zo gaskiya fa lillahi mun ji daɗi sosai wannan abu da suka mana sunana Hassan Hassan Bello dai da abun da maganan ta kawo har ga Allah in dai ya rufe raken nan in dai ya kai dare a rufe har ga Allah zai dame ba wani bane shi dai a dinga wanke shi a dinga wada masa ruwa ya fi ba amma har ga Allah in dai an ba rufe raken nan in dai yau ne yana rufe zai dame kuma har ga Allah ba za a samu ai kasuwanci ba don da yawa in sun wani ba zai gani ba da yawa za su gani za su saya kuma ba za su kalla ba ba za su kalli raken ba har ga Allah shi yasa ne matsalan kenan kaga duk wanda rake yasa sa ka bashi mara tsami ya in ya sha dole zai mayar ma da kanka inda ya saya da kudin sa to yanzu me kuke ku me fatan ku yanzu mukan fatan alkhairin da muke so a bar mu da kawai kar a rufe nan farko dai sunana na nashi sana'a ta sai da rake ne kuma wannan tsari da suka zo da shi yayi daidai saboda magana ta gaskiya kiyaye lafiya ne yawwa kuma leda idan Allah ya taimaka idan suna da wani kamfani wanda zai kawo mana farar leda mai kyau wanda zamu ke rufe rake mu wanda ko daga nesa ana kallon mu mm. ai ba wani abu bane wannan abu yayi daidai sannan kuma kwando muna da shi babu dai wani abu da za a nema wanda ba batun ruwa fa da aka ce kuna amfani da ruwan wajen wajen wanke rake kuma kuna zaga da shi yawa to ruwa mukan ebi ruwa a bohol bohol hmm. mukan fesa rake kaga wannan ba laifi bane sannan idan muka ga rijiya ma tana da murfi mukan ibi ruwan cikin ta amma idan ba ta da murfi mukan kyale ba wani ba ma iya amma me me kuna da wani koke ne dangane da wannan tsari da aka kawo a wannan tsari da aka kawo ai ba laifi bane ne gidana Hassan Ibrahim wakilin mu a jihar Bauchi da waɗansu 'yan Najeriya da ke sana'ar rake a jihar Bauchi domin kaucewa raɗe-raɗi da shaci faɗi Hassan ya tattauna da shugaban hukumar bada kariya da tsaftar muhalli ta jihar Bauchin A sunana Dr. Ibrahim Kabir ni ne Director General na Bauchi State Environmental Protection Agency wato hukumar Basefa hukumar da take kula da kariyar muhalli da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi. To alhamdulillah kusan a shekara ta 2024 din nan yana daga cikin uh, abin da muka kafa dan ba shine muna so mu fito da wasu dokoki da za su inganta muhalli da abin da ya shafi abinci da abin sha a jihar Bauchi wadda sun kai wajen guda 36. To ɗaya daga ciki abin da ya shafi a tsaftar abinci sai muka fara da abubuwan da kusan su ne aka fi mu'amala da su rake yana ɗaya daga ciki kuma ma da ya kasance a shekara ta 2023 mun fara wani abu a kai musamman mun sanya su masu sai da rake ɗin su nemi wurin zuba shara su daina zubarwa a ko'ina kuma su kai shi wurin da ita hukumar ba sai ba ta da zuba shara. To ƙari ne akan abin da muka ba su na shekarar da ta gabata yanzu muka ƙara musu dokoki kusan guda uku. na ɗaya a ƙari akan wancan shi na maganan wurin zuba shara ɗin shi ne su nemi leda ko wani jaka wani abu dai da ɗan za su iya suna sayarwa mai saya yana gani sannan kuma ba za a haɗu da ƙura ko wani kashin kuɗa ko ta matsala da za ta iya lalata shi da kyau ko kuma ta sa wani abu da mutum ya ci zai cutu ba. na biyu mun sa doka mun ga cewa ruwan da suke amfani da shi lokacin da suke yanka wa mutane rake ko su wanke ɗin. ba shi da tsafta so shi ma mun ba su doka da shi goran da ake sa ruwa din da shi ruwan kansa ya zama yana da tsafta mun ma sa dokan zamu na bi muna ganin gora din ko muna ganin lafiyar ruwan muna gwadawa so abu na uku da muka kara musu wadda zai zama shine na hudu bayan abun zuba shara din shine muna so daga cikin dokokin da zamu kawo din akwai abin da ake cewa formalization na informal sector ma'ana sana'o'in da gwamnati ko hukumomi ba su kula da su ba yanzu mu dawo da su akwai wani tsari daga hukuma to muna so su zama suna da takardan shaida kamar id card kenan Ah, zai taimaka mana kwarai da gaske wajen duk dokokin da muka kawo din mu ga suwaye suke bi suwaye ba sa bi abu na biyu mun samu wasu yan ah, kasuwa da suke da ra'ayin suna bukatan share-sharen da su masu rake ah, suke zubarwa abin da ake cewa ba gas musamman a wannan yanayin da ake maganan a yi gawayi na na na biomass ma'ana abin da kamar maganar renewable energy din nan da ake yi to shi wannan bawar da ke da ake barewa din ana iya cura shi a mai da shi makamashi saboda a rage saran bishiya da sauransu to shi ma muna kan wannan muna ga cewa samun wannan kididdiga da alkalima din da ID card din da za a musu na shaidan cewa suna sana'a din zai ba mu ainihin yawan adadin yadda adadin su wanda hakan zai taimaka mana mu gane adadin kuma sharan da suke yi don mu gane cewa shin za a iya samun adadin da ake bukata na a wannan makamashi din ko ba za a samu ba jihar Bauchi a kamar yaushe ne kuke so ku fara aiwatar da wannan tsare-tsare musamman na ganin cewa an samu wato kamar haɗin kansu wayannan abin ko kuma aiwatar da wannan doka ko tsari to alhamdulillah mun yi magana da su juma'a din nan mai zuwa insha Allah za mu zauna yau talata kuma muna sa rai cewa daga ranar da muka zauna muka tantance suka kawo mana tsare-tsaren da muka ba su a ranar da muka je za mu ba su sati ɗaya ne so daga sati ɗaya kuma dokan za ta fara aiki insha Allah. a ƙarshe wasu daga cikin waɗanda muka yi hira da su suna koka cewa idan sun rufe raken in ya wuni zai yi tsami sai dai kawai za su rufe saman amma rufe shi gaba ɗaya zai zamanto da matsala duk da dai ina ga idan kun tattauna za a samu abin nan yana daga cikin abubuwan da muka sa cewa za mu tattauna a kai ɗin shi yasa ba mu sa musu dokan lokaci ɗaya ba mun ba su dama cewa duk abubuwan da muka faɗa ɗin nan suna da wani abu da zai musu illa sai su kawo mu kuma a ilmance sai mu kalli yadda za mu inganta shi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron mu a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash trust ko kuma ta twitter.com slash aminiya_trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma ta wadansu tashoshin FM abokan hudar mu a sassan Najeriya. To madalla, kafin yanzu kun ji muryoyin waɗansu 'yan Najeriya da ke zaune a jihar Bauchi suna sana'ar sayar da rake. Kun kuma ji shugaban hukumar ba da kariya da tsaftar muhalli ta jihar Bauchin da bayanin dalilin da suka sa za a yi wa masu sayar da rake katin shaidar sana'arsu. su Ga abin da masu sayar rakin ke cewa. Sunana Marar Luwan Obale. Ok, eh, wannan dokoki da aka kawo gaskiya is a welcome development. Gaskiya dai ɗan rage wasu cututtuka kamar yanzu ka ga ɗalibai yara da ga yaro yana siyan rake a hanya yana kuma ba su damuwa akan haɗa rake da kuɗi akan bar shi a buɗe yanzu ga irin su kwalara su wasu abubuwa da yanda suke faruwa. Sannan ga ɗumaman yanayi da yanzu yake faruwa wanda zai iya kawowa matsala ma yara duk da dai ka san mu har yanzu yaran mu ba su waye sosai ba. Inda a wasu wasu waje ne ba za su saya abu a buɗe ba to kaga wannan zai kawo ci gaba sannan kuma zai rage wasu cututtuka da za su shiga ma yara ba ta ni ba sai dai kuma ana menene ana hangan wani abu ne ana barin wani abu a baya yanzu ba sai fa ya kamata a ce su koma dan yanzu in ka je karimin jahun din nan akwai wasu makaranta wanda ga makaranta ga shara kusan a cikin makarantar ne ma sharan take ka gani in an zo an rufe wancan eh, mai rake to su still an ce dinga rufewa da kaza da kaza ana tsaftace shi to shi kuma wannan sharan fa ko da an rufe shara da take kusa da makaranta yaro dai sake zuwa sharan da ta sake a tattin din yaro assalamu alaikum warahmatullah na sani ismail gaskiya wannan tsarin da suka kawo yayi kyau sosai dan tuntuntuni ya kamata a ce an dau wannan matakin rashin matakin ya sa suna daga cikin wanda suke bada gudumawa wajen sa datti a gari sannan kuma na biyu batun maganan tsabtace abin da suke sayarwa in duk wanda ya san menene ake nufi da tsabta ko kuma me ake nufi da addininsa idan yana amfani da ruwan da yake fesawa raken kuma da sam goron zai je in yayi bawali ko wani abu makamancin haka ya amfani da shi kaga yayi kuskure domin zai iya ya nemi goran ko guda biyu ko uku ya zamanto wanda in dai zai amfani da shi wajen kama ruwa daban ne shi wannan ba wanda zai amfani da shi wajen fesa wa rakensa ruwa ba ne amma su kansu masu raken suna koka da cewa wasu daga cikin mazauna gari eh. ko an ba su leda su zuba bawa raken ba sa yadda sai dai su zuba ba yadda suka ga dama ba sa wannan haka ne akwai su sosai yanzu ni a zamana a nan a shekarun da ne a nan ina sana'a duyo lokaci na inda lokacin rake ne yanzu to da yawa mutane masu zama a nan masu kan shaide ne wajen yadda mukan yi fada da irin wannan mutanen saboda zaka ga ko a bashi din ya kiri ya zo kawai ya zauna a gindin bishiya yana sha yana wawwatsarwa ya tashi tafi abinsa saboda wajen ba damuwan shi ne a tsaftace shi ko a tsaftace shi ba kuma mu mukan sa a tsaftace a share a kwashe shara a ta wani waje in ya zo zai ga wajen da kyau amma za ka samu ba zai ba zai abin nan ba in ka masa magana sai ga kuna nema ma ku haura in ba dan ma da yake yawanci suna shakka ba to za ga haka muke fama da su gaskiya ba sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da dan abokiyar aikina na na Khadija Ibrahim. Ni, Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.